mun shiga lokacin sanyi mun shiga lokacin sanyi wannan lokaci ne da Allah subhanahu Ta'ala ya sanya shi ya zama ɗaya daga cikin ɓangarora guda biyu na shekara ƙur'ani ya faɗa mana cewa akwai akwai ɓangarora guda biyu a cikin shekarar da muke rayuwa a cikin ta mai watanni goma sha biyu ɓangare na farko shine ɓangare na hunturu bangare na biyu shine ɓangaren bazara Allah subhanahu Ta'ala ya ce mana saboda sabon da ƙuraishawa suka wani sabo ne suka yi sabon su na tafiyar da suke yi dan kasuwanci a lokacin hunturu da bazara al-Imam rahmatullahi alayhi a cin tafsirin ya yace sun kasance suna tafiya ƙasar Yaman a lokacin zafi saboda gari ne da ya kasance mai sanyi sannan sun kasance suna tafiya garin sha a lokacin sanyi ko lokacin hunturu saboda lokaci ne gari ne mai zafi wancan gari mai sanyi sai su zaɓi su tafi a lokacin da ake zafi wancan kuma gari ne mai zafi sai su zaɓi su tafi a lokacin da ake yin sanyi duk da wasu malamai sukan kasa ɓangarorin shekara zuwa gida uku su ce akwai ashita'u akwai as akwai ar wasu ma suka ce hudu ne suka ce akwai ashita'u akwai as akwai ar akwai al amma dai abinda Qur'ani ya ambata mana sune waɗannan bangarora guda biyu akwai lokacin hunturu akwai kuma lokacin bazara da sanyi da ake yin sa a lokacin hunturu da zafi da ake yin sa a lokacin badara dukkanin su numfashi ne na jahannam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi jahannama ce take yin numfashi kamar yadda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce hadisin sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu wanda al-imam malik ya fitar da shi a cikin al-muwatta unasa al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa da kuma wasu malaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zafi ya tsananta to ku sanyaya sallah sallar da ake nufi a sanyaya ita ce sallah azhar in zafi ya tsananta ku sanyaya sallah ta azhar sanyaya ta malamai suka ce ana nufin a jinkirta ta ka a yi ta a daidai lokacin garjin rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi dalili ce domin tsananin zafi yana ɗaya daga cikin numfashi da jahannama take yi numfashin da nama take yi tana yi ne domin ta buɗe ta faɗaɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace jahannama ta kai ƙara wajen Allah subhanahu Ta ce ya ubangiji sashi na na cin sashi saboda kuntata sai Allah ta'ala ya ba ta umarni cewa a duk shekara fai numfashi guda biyu numfashin farko shine numfashin da za ta yi shi a lokacin zafi shine sai ku ji zafi ya tsananta sai numfashi na biyu shine numfashin da take yin sa a lokacin hunturu shine sai ta huro sanyi sai ka ji sanyi ya tsananta amma an ga ta musulunci da zafi da sanyi dukkaninsu daga wuta suke shi yasa ba a yaban kowanne daga cikinsu kai tsaye ka ce kai ka fi son zafi ko ka ce kai ka fi son sanyi dukkaninsu daga wuta suke shi yasa a cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala da zai bamu labarin abin da ya faru da Annabi Ibrahim sai ya ce muka ce ya ke wuta ki kasance sanyi sai Allah bai tsaya nan ba sai ya ce da aminci ga Ibrahim sun so su ƙona Annabi Ibrahim alaihi salam da wuta sai Allah madaukakin sarki ya sa wutar ta zama sanyi amma sanyin kuma mai aminci da Allah ta'ala ya tashi lissafa nimomin da ya ma yan aljanna sai ya ce la yarawna fiha shamsan wala zamharira yan aljanna ba su ganin zafin rana bai cutar da su sannan kuma babu sanyin da ke cutar da su sanyin da ke aljanna sanyi ne mai daɗi zafin da ke cin aljanna zafi ne mai daɗi amma zafin duniya da sanyin duniya su a kan kansu ba a yaban kowanne daga cikinsu iyaka magabatanmu sun kasance idan lokacin kunturu ya zo to suna ɗaukar wannan a matsayin wani lokaci da suke jin daɗin gabatar da ibada a cikinsa shi yasa aka ruwaito maganganu masu ban sha'awa daga gare su na umar bin al-khattab radiyallahu anhu yana cewa lallai hunturu shine gara basan masu bauta idan hunturu ya zo to gara basa ce ta faɗi ga waɗanda suke son su bauta ma Allah subhanahu wata'ala na abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu yace marabala ne da lokacin hunturu albarka na sauka a cikinsa sai ya kasance ta ya tsawaita sai a ta kiyamun laili a ta bacci sannan kuma a tashi dai asuba ba ta yi ba saboda tsawon daren sannan a yi ibada sannan yininsa kuma yana yin ƙaranci awoyin yinin sukan ragu dare na fin tsawo yini kuma na taƙaita sai ya zama azumi daɗi ba za a jigata ba ba za a sha wahala ba sannan kuma babu tsananin rana a cikinsa al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yace ma dallada zamanin masu imani ma dallada zamanin mutum mai imani wani zamani ne wani lokaci ne shine lokacin hunturu sai da ransa ya tsawo sai ya baccinsa ya huta kuma ya tashi ya yi iyamun lai yininsa kuma ya zama ya karanta sannan kuma ga sanyi da yinin yake da shi sai azuminsa ya zama ya masa daɗi bai jiga ta ba bai sha wahala ba abuwai ko daga ɗaya daga cikin mutanen kirki magabata yana cewa ba da dan abu uku ba da ban damu ba ko da na zama kudan zuma abu na farko shi ne. in ta yin azumi a lokacin da ake zafi sannan kuma in ta ƙiyamun laila a lokacin da ake sanyi sannan kuma da yawan karatun alƙur'ani da zan riƙa yi da daddare ina jin daɗi waɗannan abubuwan guda uku ba da don su a rayuwa ba to da Allah ma ya maida ni in zama kudan zuma ba za ba zan damu ba haka magabatanmu suka ɗauki wannan yanayi na hunturu in ya zo suna cin gajiyarsa suna ɗaukarsa a lokaci ne da za su bauta ma Allah su zage dantse da rana su azumi da daddare kuma su yi kiyamun layi in uwa masu daraja shi ya sa a shari'ar mu ta musulunci aka kwaɗaitar da mu idan irin wannan yanayin ya zo akwai ibadu da ake son mu zama mun riƙe su ƙanƙan mun yawaita yin su a gaba-gaba azumi sakamakon wancan bayanin da aka yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi da al-imamu ahmad da al-imamu abu ya'la suka ruwaito ta daga amir ibn mas'ud radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuntu azmi abuntu to wannan ita ce ganima wato rahusa wacce take mai sanyi mutum ya azumi kamar bai yi ba saboda babu jigata a ciki babu shan wahala yinin bai da tsawo sannan kuma ga rana babu ita wanda waɗannan abubuwan guda biyu su suke haifar da jigatar mai azumi har ya jigata abu na biyu shine qiyamul layl dare na da tsawo zai ba mutum dama yayi bacci ya huta sannan kuma ya tashi ya qiyamul layl tashi ya bauta ma Allah subhanahu wataala da daddare ana bukatar wannan ana buƙatar mu zama mun wannan magabatan mu haka suka kasance suna yi idan wannan yanayi na hunturu ya zo abu na uku da ake mana bayani a kansa shine kula da lafiya likitoci suna nasiha akan irin wannan yanayin in ya zo a kula da lafiyar jiki musamman ta yara a rufe musu jikinsu har ya zama ciwo na sanyi ya kama su musamman a gaba-gaba mura da sauran cututtukan da za su iya faruwa a cikin wannan yanayi wanda sanyi ke haifar da shi ga kuma iska tana kaɗawa abu na hudu shine nasiha da 'yan kwana-kwana suke ma mutane akan cewa a nisanci da wasa da duk abin da zai zama ya haifar da gobara kada a bar yara su rika wasa da wuta a tare da su ko kuma mata su rika yin sakaci wajen kai rushi ɗari. sai ya zama wuta tana guguwa tana haifar da musiba tana haifar da gobara a cikin wannan yanayi sadaka yan uwa masu daraja mu zama mun ci gajiyar wannan yanayi mai albarka mu ɗauke shi kada ya zama wani yanayi da zai zama abin da za mu shi ko mu ɗauke shi a matsayin wani yanayi na shi'umci a'a mu ci gajiyarsa kamar yadda magabatanmu suka kasance suna cin gajiyarsa suna yawaita ibada a cikinsa ta dare sannan kuma suna yawaita azumi a cikinsa da yini Allah subhanahu ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu ta'ala ya saukar da alkhairi a cikin rayuwarmu wannan yanayi da muke ciki Allah subhanahu ta'ala ya samu ga wucewar lafiya Allah madaukakin sarki ya yi albarka a cikin rayuwarmu Allah ya ba mu lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya a cikin mu Allah subhanahu wata'ala ya sa su ci gajiyar lafiyarsu kuma rayuwar gabaki ɗaya ta zama mana alkhairi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على العداء والفوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم أعنا ولا تئن علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد أئمتنا اللهم أرشدهم إلى ما فيه الصواب اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الولاء وباء والغلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل السكينة والاستقرار في بلادنا اللهم انصر إخوتنا المعذبين المضطهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الائمه الاربعه منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون